akram kalla yau tambaya ta farko mai ita tana cewa washin Allah da malam idan mutum ya shiga musulunci ba tare da an shi kalmar shahada ba saboda tsananin zaman shi a cikin musulmi ya fahimci kalmar shahadan ya fahimci duk abubuwan da ake ake shiga musulunci kawai sai kai kalmar shahada ita kadai kawai shi kenan kuma ta ji ta wankan ta ita kadai ta shiga da sallah yaya musulunci ta yi musuluncin ta yayi najashi sarkin habasha wanda ake kira ashamusi wanda ya musulunta lokacin manzo Allah ai ba a hannun manzo Allah ya musulunta yana garin sa yin shi ga musulunci kuma ya koyi musulunci bai fada wa kowa ba har ya mutu akan haka Allah ya sanar da annabi ta fuskar wahayi cewa wancan bawan Allah ya musulunta Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ai wannan bawan Allah ya musulunta manzon Allah ya sanar da sahabbai a maka cewa wani bawa cikin bayanka wani bawa cikin bayan Allah ya rasu bawan Allah salihi ko zo mai masa sallah ko sallah ba a yi masa ba a garin tunda ba san musulmi bane da haka idan wani mutum ya san musulunci ko ta hanyar karatu sai karanta wata takarda take bayanin musulunci da sharhin kalmar shahada da kuma cewa yan an shiga ne yan an faɗe ne an shiga musulunci sai kika faɗa kina mai kudurin ma'anar da kalmar shahada ta kunsa kike nan kin zama musulma ba sai wani ya baki kalmar shahada in namiji ne ma ka zama musulmi ba sai wani ya baki kalmar shahada na sai tambaya ta gaba me ta tana cewa ta maka ladi ne dai aka sake ni lokacin da aka sake ni wace gari sai na ga al'adarka to shin na tashi lissafin tsarki da wannan al'ada ko kuma zan rabu da ita sai bayan na ga wata ta gaba tukuna in lissafin idda ta to a lokacin da aka sake cikin tabbatar babu al'ada sai wace gari dan haka daga al'ada da ke gani ta wace gari din zaki fara lissafi daga ita zaki fara lissafi sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa wajen Allah ga ta malam ni ne dai a aljanu suka dame ni kuma na zo nan aka yi min rukiya to amma sai aka sa man sharraɗi cewa in bar kallon TV in bar sauraren waɗansu kasir haka na baka in bar jin wani kasir na waƙe-waƙe. to sai ya zanto ko falon mai gida na ba na fitowa to aka rama kalla da aka yi min ruƙiyar da alhamdulillah to jin tsoron kar su dawo to ko CNN ake dubawa wallahi ba na zuwa kuma na shiga mota aka sa kasar na shi kiɗe yaya zan yi akar makalla ko kuma yaya zan yi ne ina tsoron kasu dawo dai yanzu kan alhamdulillah kuma bayan haka akar makalla a bani wata addu'a wanda zan ci gaba da yi wanda ba za su sake dawowa ba farko dai muna kaya ki addu'a muna roƙa miki Allah ke da ire-iren ki yadda ubangiji ta Allah ya warkar da ke Allah ya ƙara tsare ki ya da tsakanin ki da su kasu sake dawowa gare ki sannan kuma babban abin da yake zamewa mutum hirzi ko tsaro daga aljanu shine ba kamar zikirin ubangiji ta Allah kullun zikiri ko rashe ɗaya yake ya dan yana son wanda yake gabalalle wanda baya zikiri haka ke ɗaya yake yana neman gafalallen da baya zikiri ku duba cikin hadisi manzo Allah yake cewa shedan zai zo wajen mutane lokacin da suka kammala alwala amma da zarar an fara kiran sallah sai fita a guje yana ihu yana karaji in an kammala kiran sallah ba zai sake dawo ana kammalawa zai sake dawowa a to daga nan gurin idan an zo ana iqama sai ya sake tafiya kuma bayan an kammala iqama sai sake dawowa ga zai da adam ya rika kokarin jefa ma wasu wasu cikin sallah ko ya jefa miki wasu wasu cikin sallah to amma idan mutum ya riga ya saba da yawan zikirin ubangiji subhanahu wataala da kalmomin da suka dace zikirin safe na yamma na dare na kowane lokaci yana yi gurgurdan ikon sa gurgurdan ikon ki da iyawarki to wannan sai ya zanto tsaro a gare shi da izinin ubangiji da Allah sannan kuma wani abu na biyu shine shi zikiri bayan furta shi da baki kallon ma'anar abin da nake furtawa yana da tasiri kada zanto ina zikirin zuciya ta zama gafalalle zuciya wato baki na na faɗin abin da zuciya ta ba ta hango ma'anarsa so ake baki na na faɗin abu zuciya ta na kokarin hango ma'anarsa to wannan shine zikiri na mutumin da yake ba gafalallen mutum ba to haka kuma ake son kowa ya zama tsakanin mace ko namiji wannan zikirin idan kika lantance ki bisa ga wannan siffar da ya zama ubangiji wato zaki samu karo da tsoro mai yawan gaske idan kin shiga motar haya aka kunna ba yadda kika iya da ranki amma ai zaki iya zama ki toshe kunnen ki haka ki shiru ba ki wannan zai taimaka musu waɗansu masu ƙarfin hali sukan yi ƙoƙari su yi wa direba magana bawan Allah ka kace mana wannan kaɗe-kaɗe da ya amfanin su waɗansu direbobin kan ansa waɗansu kuma 'yan duniya ne har zagin mutum ba sai ko faɗin bakar magana duk wannan ba zai cutar da ke komai ba dan ya zage shi ko dan ya faɗa miki bakar magana ƙara miki matsayi a wurin Allah dan kiki kin yi inkarin munkar wanda inkarin munkar su face ta mummuni na gari yayi inkarin dukkan wani munkari ya gani yawanci mukan tsorata ne ko mukan fargita ko abin ya mana farjini mu kasa yin magana amma ya kamata mutum ya yi magana da sauransu ko shawara da Allah bawan Allah kansa sako da karatun Qur'ani ba kuma wannan shine amfanin wata hikima da na gani wajen wani abokina yana shiga motocin haya irin dogayen nan zuwa Lagos zuwa ina ne wani lokacin sai a zo a yi ta sa kada kada da wake wake shi kuma sai fito da kasa kansa na karatun Qur'ani ya ce yana da yanci shi ma ya tiket sai an sa masa koda na minti 30 ne inda yayi hakuri ya saurari kiɗa na awa biyu shi ma a sa masa wannan to waɗansu direbobin su sa waɗansu kuma a yi tsiya tsiya ne har dai da karshe a fitar sakamakon cewa to kar a sa ko wanda ya da aiki kowa ma ya bari to Allah kalli dai ai wai za su kace ka ai shiru ya suke da ko mun dadin sa ko mun dadin kida ka shiru ka shi to wannan zai taimaka ma'ana sai na gaina da dabara ko tafi yake ga dandan sai ya saka za su ce da Allah da Allah jaraba mu wannan kasa din yanzu na so ko yana yi ko baya yi ba zai taimaka masa a tare wannan waka ce ga Qur'ani ba kila ba zai ji ba waka ce ga wa'azi ba kila ba zai ji ba sai ce na rana da wa'azi ka rike kanka amma da Allah din da rabon wannan kasa din naga tukur koda kai ka tana yi sai ya sa sai sai kiyale shi ai fata ya ce da Allah bari har zuwa idan an tafi kana abin wani an tafi ta sai ce ya bar masa zaka dan ji ko zaka bana ko baka aro to sai ga da haka da haka wato hanya ce ta da'awa ta yaɗa manufa a tsakankanin jama'a wato yin amfani da hanyoyin yaɗa manufa na wayo da dabara ya kamata muna yin amfani da su mazan mu ko matan mu na'am alhamdulillah sai dan uwa wata yar uwa take cewa wai Allah ga ta malam sallamar arniya wanda ta riga ta zauna a cikin musulmi ta iya sallamar in ta yi ya kamata mu amsa ko kuma mun da mu amsa yadda muke amsa namu ɗan uwan musulmi ka mu amsa maka ko kuma ya ya kamata ta yi mana sallama malamai sun yi saɓani kan cewa wanda ba musulmi ba idan ya maka sallama ya za ka yi akwai riwayoyi daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu cikin sahabbai wanda suke ganin idan dai har arne ya furta kalmomin daidai yace assalamu alaikum to ya halatta mutum ya amsa masa idan yana cikin Yahudawa ko Kirista amma kai ka fare masa sallama shine bai halatta ba amma in har yi sallama din daidai ya halatta ka cewa alaikum salam wannan shine abin da aka samu daga Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar kamar da Imam Bukhari ya rawaito cikin littafin al-Adab al-Mufrad sai tambaya ta gaba uwa tana cewa akar magalla mun yi dan wata muhawara ne da mutanen yan uwana ni na ce mutum ya je maka don ya je yana bara bai halatta ba su kuma sun ce a'a bara a cikin musulunci ai ba haramun bane bara kuma ya za a ce mun je abin da can ba garin annabi bane kuma ya za a ce wai mu je bara a can wai bai halatta ba idan shi a ni dai malamai suna cewa in an je don mutum ya je ya yi bara a can kuma su kuma hukuma na can suna hanawa to suka ce a wai ba laifi to wai akar makalla shi ya da an ji garin annabi ne to shi annabi mubarati ne a shi annabi ba dan bara bane annabi dan saboda san rayuwa ta yanci kiwon dabbobi ya rinka yi ana bai shi kafin ma ya zama annabi ya zo kofar gidanka ka kolo kuma ko uku ko hudu ya je kofar gidan wancan ya hada raguna ashirin ko talatin ya je ya kai su kiwo da yamma ya dawo a bashi kuɗi don ya samu abin da zai rayu da shi inda akwai wanda ya kamata ya bara shi ya kamata ya yana maraici lokacin da ya wannan don yanzu na mutane yanci da rayuwa ta yancin kai waɗansu malamai suka ce kuma cikin hikimar haka in har ya iya haƙuri da sarrafa dabba to kenan ya cancanta ya jagoranci al'umma shi ne hikimar da ma kowane annabi ma sai da ya kiwon dabbobi annabi zakariya kafinta ne kamar da hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim annabi dawud makeri ne annabi ke cewa babu wani abinci mai tsafta da dan adam zai ci a duniya sama da abin da ya ci daga gumin hannunsa aikinsa da kansa yayi ya samu ya ci shine abinci mafi tsafta mafi zama halal sai yake dan haka annabi dawud ya kasance yana ci daga gumin hannunsa wannan abin da annabi ya koya wa jama'a kenan dogaro da kai bayan dogaro da Allah himma da kwazo aikin yi sana'a kar mutum ya rena amma mutum ya zo kawai ya biya tiket dan ya je maka ya bara ana zuwa a nemo gafara kike zaki nemo riyal ana zuwa a nemo alhamar ubangiji ke kuma kin biya tiket dan ki je ki bara wannan jahilcin addini ne manzo Allah ya fi kowa yin fada da bara bai halatta ta ba ya haramta ta sahabi idan yazo zai musulunta sai manzo Allah ce zan yi maka mubaya'a ne kan abu guda biyu abu na farko kai da ba da zaka bauta sai Allah ya ce eh na yarda yace kai yadda ba za ka roki kowa komai ba sahabin yace eh na yadda har annabi ya haka da mika mutane sai ce ka yadda ko da kana kan dabba bulala da kake ko da dabbar sai ta fado ba za ka ce wane me komai ba sai ka so ko ka dauka da kanka yace eh na yadda sannan annabi ba su hannu suka mubaya me komun bulala ba ana kirga shi a matsayin bara in mutum na kan dabba sai dai so ko ka sai dauka da haka manzo Allah ke cewa dukkan wanda ya roki mutane wani abu bayan yana da abin da zai ci a wannan ranar da abin da zai ci a wannan daren duk abin da aka ba shi tabbatar garwashi ne na wata jahannama ya karba da haka ya rike ya karba da yawa ko ya karba kaɗan Umar dan Khattab sai to ai ga an zo suna roƙon ka kana ba su yace to ya zanyi da su Umar sun nace sai sun roƙe ni ni kuma Allah ya hana mu rowa amma duk wanda na baba in bai cancanta a bashi bai tabbatar wutar jahannama da bashi ya rage zai karba ko da wanda kayana in ba wanda ya cancanta wannan sune hadisai ingantattu waɗanda manzon Allah ya bayani akai dan tarbiyyantan al'umma akan sanin ya kamata amma babu yadda za a al'umma ta cigaba tana bara tana wani allazi wahidin larabawan fili ko turawan fili wane ne wane ne al'umma daƙilewa take kuma jahilar al'umma take zama ba za ta cigaba ba inda ana bara amma matsalar shine waɗansu malamai sun ɗorewa a cikin gindi don cimma waɗansu bukatunsu na duniya amma wallahi tallahi bara ba ta halatta ba haramun ne ƙaunar wahida bara da roƙo duk ba su halatta ba haramun ne ƙaunar wahida sai ai magana sai Allah ya ce wa amma sa'ila fala har a ibn kafin sai as-sa'il an al-islam wanda ya tambaye ka wani hukunci na musulunci karka kore shi ba duk ansa mai fatawa ake magana ba mai roƙo ba akan Allah kamar gurgu ba akan Allah ko wani makaho ko gurgu haka ko kuma kuturu haka to kamar su ma har wannan hukuncin a kansu ko kuma a sai ga lafiyayyu akan Allah Allah har su na ba ma gaskiya har su to Allah ya samu yaki da zuciyar mu wato kasancewar mutum gurgu ko kuturu ko makaho ba shi ke nuna talaka ne ba zai iya ga shi kuturu yana da kudi ko sai ba kuturu yana da gida ya sa ya haya kuma sai ya bara kuturu yana da motar haya makawo yana da motar haya kuma sai ya bara a ce waɗannan nakasa na kuturta ko makanta ko gurguntaka ba su ke ba mutum dama ya bara ba abin da ke ba shi dama ya bara ya zanto baya da cinyo baya da na gobe ya buga bai sama mutum zo rika mai da bai bani ya halaka amma ina da na yinin yau na gobe ne ba da in yi ya bani dar wasu mutane karba ne haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sannan da waɗanda yake yas'aluna nasa takassuran kamar yadda maza Allah ya faɗa suna roƙo ne don su ƙara yawan dukiyar ba wai don ba su da komai ba sai wasu mutane duk lokacin da suka karɓa haka maza Allah nuna cikin hadisi wallahi ko da ku tare da makafi za su ji haushi sai dai Allah ya ba su a faɗa musu wannan gaskiyar su fahimta su daina shi yafi gata a wurin su sama da a faɗa musu abin da suke so ai idan mutum ya zanto wani kasashe ne mu ne kasashen mu ake da azzalumai cikin masu mulki da shugabanni amma daga kasa kuma sai talauci a za ga wani makaho a waɗansu wuraren yana da waɗansu sana'o'i da ke kuturu yana da sana'o'i da ke gurgu yana da sana'o'i da ke kawo gurgu a kan kwamfuta yana sarrafa abubuwa yana shigar da abubuwa ya zama kwararren sakatare a wata ma'aikata amma gurgu ne yana tafiya da irin mashin din nan na gurabu mai kafa uku amma zai tafi je aikin sai dawo yadda kowa zai je aiki ya dawo ka gama kawo babban jami'i ne na gwamnati a wani ofis ya je ya dawo kaga wannan ai mutunci kenan kima ke akwai wani bayan Allah da na sani makaho ne a abin nan a kan hospital na Kano na dalalo wajen abin nan dinkaci shi ne shugaban da mutum mu gaba ɗaya na cibiyar sarrafi amma makaho ne kaga yana da ilimin sa yayi karatun sa wannan sune makafi na fi sabilillah amma kawai makaho na bara wannan ba na fi sabilillah ba da haka ni a aqida ta ma in zan ba da sadaka wallahi ba na ba ku furu ko a kan titi wai dan ya ce min allazi wahidin ni ba na ba nukan zo in samu magidanci da yake cikin halin nika sai in bashi kuma wani sadakar naira goma ta naira ashirin duk ba ta da ma'ana in kar da kuɗin sai ka kawo naira ɗari naira ɗari biyu ka ba mutum ya je sai kwanan masara ya so ta tafi da tumatir ya yi girki a gidansa shine kaya masa gata amma ka ba mutum naira goma naira ashirin kai baka kashe shi kai baka raya shi ma'ana kai baka kyale shi kuma amma in halin shi kenan shi kadai ba zan ce sadakar ki ba kai ba Allah ba shi hakuri in kin ba ta zara goma ya halatta in halin ki kenan kadai amma haka kawai ki bude jaka ga naira ɗari ɗari kin ware su ɗari biyu kin ware su kina ne ɗari biyar biyar hamsin hamsin duk kin ware su kina neman wata ƴar yagaggiyar naira goma wadda ita ki shiga aljanna Ya yagaggiyar naira goma zaki shiga aljanna da ita dan Allah idan kin je shiga wani katon supermarket da naira goma zaki shiga waɗannan fa manya manyan su zaki dauko 200 biyan su biyar din wannan na zuwa supermarket ne na shiga supermarket amma naira goma goma wata naira gare galgalalliya don manja ya taɓa ta wannan kuma ita ta shiga aljanna in eh, ce ma zama ta wata ciki ke ma kin san wata ciki ba yadda za a yi wani su zo naira biyar biyar ku ce za ku shiga aljanna ina faɗa muku gaskiya ba in iyakacin ƙarfin ku kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma kawai kin tara manya manyan kuɗi kin ajiye kina ba da wani naira biyar biyar a cikin akwatin masallaci ko kuna jira ku shiga aljanna ranar tashin kiyama wallahi ku sake shawara kar ma ku bari kar ku kar ku bari rana ta fada ku san ba wannan shine gaskiyar lamari wa alaikum salam eh ban ba oh almajirai masu annabi masu karatun qur'ani to nan ba wata matsala ce da ta almajirai masu bara a da shekaru 20 30 baya almajirai bara suke ta neman a ba su abinci kawai da sun ci kuma su tafi karatun qur'ani wannan ko shakka babu aulan nasu kenan a taimaka musu a yanzu kuwa bara suke ta kuɗi dan a yanzu ba gidajen suke biyu suna tsanda gwada a'a suna bin titi da gidajen mai da irin kofar bankuna waɗansu har kofar soki ta akwai inda ma ga almajirai a mashaya suna cewa yan a sha ruwa lafiya dan a ba su sadaka suna cewa dan giya wai a sha ruwa lafiya wannan lalacewa irin tabu kuma ka ga abin yayi yawa idan almajiri abinci kawai yake nema wannan ya sai ki maka musu eh, amma ni mai neman kuɗi almajiri ni bazan zan bashi ba ta ne kun bashi yayi haram ba amma ni a fahimta ta ban taimaka masa ba in na bashi dan na tsora shi ne akan hanya mara kyau da haka ni bazan zan karfafe shi akan wannan ba to malam jaba Allah saka da alheri wannan kun ji mai tambayar da sai kenan Allah ta tambayar da sai za ka yi kun ga wannan wato ga almajirai ma kenan ga guragu ma kenan to ina ga wanda ya fito sana'ar roko da kaftaccen riga yana wani jikan wani dan wani jikan wani wannan guru wannan abin da manzan Allah ya ce duk wanda zo yana zuga ka wani dan wani jikan wani dawa da kai birni ne wane ne wane ne dan gidan mai abinda maza Allah ce ka dauki kasa ka watsa Shi ne sunnar annabi akan su oh turaba biyu biyu biyu su madai abinda maza Allah ke ka jimji kasa ka tuka hannunka da shi ka watsa masa an je gidan biki hajiya yar hajiya yar wace ce wace ce wace ce ce to sai ki ka hajiya duk wata za a je gidan biki ta ziga ki ko a ziga ki hajiya mai hakorin maka biyar wace ce wace ce hakorin maka biyar a sun yawa sai ki dauki kasa sai ki watsa shi ne abin da zai in kuma kina jin dan nauyi ba watsa masa da ki zai dangi kasa sai ki yata da mi ki zuwa mata kasa ya ki da muka wallahi wallahi haka annabi yace wallahi ko da wani malami annabi ne yace in haka kuma darajar annabi kike ma. to sai takarda ta wanda malam ya ce ita ce ta ƙarshe ta wani bawan Allah wanda ya uwa take cewa don Allah Allah ga ta malam a dan gargaɗe shi saboda yi adalci yace su su biyu ne a wajen shi ɗaya ma'aikaciya mai karatun boko to yakan sa direba ya ɗauki tafiya ta har yobe don ta rubuta ta ce yobe kuma amma ita kuma kwanakin ba ɗaki kasa nan ta ce kar a yi kar mace ta yi da tafi ko da yobe ne ba tare da muharraminta ba to wani lokacin ya kan kai ta wani lokacin kuma ya sa direba ya kai ta amma ni in za ni anguwa ko ganin gida sai dai in shiga motar haya a karama kalla kuma ba ni da sabulun wanki ba ni da sabulun wanka sai dai babana ne zai aiko min da wannan sabulun wanka har ma su tara ma babana yana siya a karama kalla ya yi wannan abinda maza Allah ya kafa bil mar'i Isman, an yudayya man yaqul ya ita mutum girman laifi ya tozalta wanda dole ya ciyar da shi matar ka dole ka ciyar da ita kai mata sutura ka bata sabulun wanki da wanka duk mutumin da bai haka ba to ya tabbatar azzalimi ne kuma Allah zai kama shi ranar tafi kiyama sai fa in matar ta ce ta yafi amma matukar ba cewa ta yafi ba Allah zai fitar mata da ta dan haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan akaram kalla game da kyauta da ce cewa ubanni kar su ware ɗaya daban su su yi musu wata kyauta ko da ka ce muhimmiya ce yanzu shi wannan uban da yake taimakon yarki da ake cuta a gidan miji don saboda tana da haƙuri ko kuma don sauran ba su da haƙuri sai sai yi kamar zannuwa haka irin laifi mai tsada din nan sai aika mata Wancan duk magana da na gaya mata a gidan miji sai haƙuri tana yi ku kuma ke kin wa mijinki kaza ke kin wa mijinki kaza ke kin ba ka bar sai ya miki ba sai ya saya haka ya yi zalunci ai ladabi ne wannan ladabtarwa babu ne ta fuskar ladabtarwa amma ta fuskar san kai shine bai halatta ba an kawo kalla kai magana kan sujara ta tilawar Qur'ani idan mutum yana sauraro kuma yana da alwala to idan aka yi sujada in ya faɗi ya sujada me zai faɗa a lokacin da goshin shi yake kasa ko wata addu'a ce ta musamman kuma dai abin da ake faɗa na cikin sujada a cikin sallah shi zai faɗa sannan kuma yayi addu'a ya roki Allah bukatunsa da manzon Allah ya yi bayani akan cewa sujada wuri ne na roƙon ubangiji yace wa amma sujud fajtahidu fihi bid'a fa qaminun an yustajaba lakum lokacin da goshin ku ke kasa ku nace wajen yin addu'a ya dace a an samu addu'o'in to sai tambaya ta farko mai ta tana cewa wai shin Allah ga ta malam su ne dai suka bada kuɗin marayu aka ajiye a banki sai wanda aka bashi ya ajiye sai ce bankin bankin ya karya kan to shin wajibi ne dole a kashe shi ya biya ko kuma haƙura za su yi ko kuma ya za a yi bincike ya kamata a yi wanda aka baiwa ajiya ta dukiyar malaya daga ba sai ya zo ya ce wai kuɗin ya kai su banki bankin kuma ya karye bincike ya kamata a yi shin gaske ne abin da ya faɗa idan an bincika an gano gaske ne abin da ya faɗa banki ya karye haka ne kuma kuɗin na ciki sun makale a bankin to kuma sai a sake yin bincike na biyu shin yana da halin da zai iya biyan wannan kuɗin ba tare da ya gayyar ba domin yara ne marayu su kai balagai ba a ce dole sai sun yafe inda manya ne masu hankali suna da dama su ce mun yafe ko mu yafe ba yaro ko ba a tursa su a ce dole ka yafe ko kuma a kaza to idan yana da halin da zai biya a waɗansu kuɗinsa to mafi kyau a gare shi mafi tsira a wajen mahalicinsa ya dauka ya biya marayu shi ya nemi ladansa a wajen ubangiji idan ko baya da halin abin da zai biya kuma ya tabbata lalle ga wato sai a duba a ga idan yaran sun girma za su iya yafe masa ko ba za su iya yafe masa ba in za su iya yafe masa su kenan idan ba za su yafe masa ba kuma ya kokari ya biya su kenan ko da da kadan kadan amma idan kuma ya tabbata ma mutum da ma ƙarya yake yi bankin da ya kai ajiyar daban bankin da aka ce ya karye kuma daban to kaga nan wurin mahayinci ne sai a nemi a fitar da kuɗin ko ta hanyar hukuma ne da akwai azzalumai irin wannan masu cinye dushoyin marayu to sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah ga ta malam kani ne ya wa ne dai ya saki matar shi sai kuma kani shi shakiki ya aura kuma yana nan ya yana jira nan da rai to aka yi ta dambarwa suka ce to bari za su zo su yi tambaya shi na cewa ai haka din ba ta haramta ba a garin shi ana cewa to yanka ne ba eh yayana ne idan bai malamai mana to shi aka maka ya wannan abu yake a gaskiya ta fuskar nassi na shari'a babu wani nassi da ya hana mutum ya auri matar wansa ko kaninsa wa ya iya auren matar kaninsa in ya sake ta ko in kanin ya rasu kane na iya auren matar wansa in ya sake ta ko in ya rasu wannan shine abin da yake ta fuskar nassin shari'a babu wani haramci a tsakanin su ta fuskar aure amma idan har ya kasance abin na iya haifar da rabuwar zumunci tsakanin kane da wansa to mafi kyau shine ya kyale ta ba dan ta zama haramun a kansa ba sai domin kokarin tsare zumunci da ke tsakanin shi da dan uwansa tun da dai akwai matan da zai iya aure ba wai ya rasa dukkan mata bane na duniya da haka zai iya kyale ta je aure ta dan a sami wanzuwar zumunci a tsakaninsu kar su bata To sai tambaya ta gaba ta wata ‘yar uwa tana cewa wishin Allah ya gata malam. An ce maganin itace wanda babu wani sharaɗi a jiƙa a sha ko a jiƙa a shafa, wannan babu laifi. To ina ga wanda za a ce ki hau kan dutse kafin ki sha ko kuma ki yi tsirara kafin ki sha ko kuma in za a je ɗebowa za a tafi da wani hatsi a watsa gaban a watsa tukuna a ɗebo to shin wannan shi kuma ya yake a karamu kallawa da za a sa wani shafi wannan tsafi ne sihiri ne tsafi ne bai halatta ba duk wanda za a ce a yi irin waɗannan ababen da aka lissafa cikin tambaya to bai kamata a yi amfani da shi ba in dai mutum yana sai ya tsira da imaninsa in ko kin ya gara bukatar ki ta duniya ta biya idan ya so ko ta lahira bata biya ba babu komai to kin ga wannan kuma babu yadda za a iya yi da ke Allah ya kawo labarin wadansu cikin alkur'ani ya ce istahabul hayatid dunya alal akhirah sun fifita rayuwar duniya akan lahira akwai waɗanda sun yadda in dai bukatar su za ta biya a duniya ko ma me zai faru ya faru a lahira har akwai waɗanda suke cewa saboda tsabar jahilcin su wai da kunyar duniya gara kunyar lahira dan cimma wata bukata ta duniya irin wannan jahilci ne mutum ya jahilci ubangiji da jahiltan ma mai ce lahira ce kawo irin waɗannan maganganu Allah ya tsare mu amin sai wata yar uwa tace shin Allah ga ta malam salatu tasbihi mutum yana yiwa yiwa mutum yana yiwa yana iya yiwa mamaci ko kaman uwa ko uba wanda bayi da rai kuma da niyyar shi gaba ɗayan sallah kowace iri ce babu wata sallah da ake yi wa mamaci a ce bari in yi sallah a madadinsa shi ya samu ladan eh. Na'am. sai wata ƴar uwa tana cewa Allah ya gata mana da Allah dan yi gargadi akwai bazawari ya fito yana so na nema ina son shi kuma mutumin kirki ne yana kula da addini amma sai aka ce mahauci ne sai aka zuga iyaye na din nan wata kaka ta da tsaya je ba yadda za a yi su a duniya ba ta Wani Allah ya karama Allah wato al'ada ce mummuna ɗaukan cewa ba a baiwa mahauci aure wannan al'ada ce mummuna ta ci karo da addinin musulunci babban abin da ake bukata ga mutum ya zanto yana da riko da addini yana da halayya ta dai kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir idan mutum ya zo neman aure wajen ku kuma ya zanto kun yarda da addininsa da ɗabi'unsa na gari to ku aura masa idan ya tashi neman aure da in ku har ba ku yi haka ba to za a samu gagarumar fitina cikin addini da kuma fasadi a ban kasa da haka idan mahauci yana da ɗabi'u na gari da halaye na gari da shikenan wannan shi ake bukata wajen mijin aure yanzu kuma menene amfanin ga wani mutum babban jami'i ne na gwamnati amma ba ya turko da addini manaimin mata ne cikakken dan giya ne kaga wannan mutane ba sa tambaya tun da ya zama babban ma'aikaci na gwamnati a jiha ko a tarayya shi ba a tambayar cewa menene shi dan da nan sai a bashi aure amma gashi manaimin mata gashi cikakken dan giya gashi farawo gashi kaza duk wannan bai dawo mutane ba tun da yana da gida yana da motar shiga yana da kaza yana da shiga zai fito za a ci mai kyau za a sha mai kyau za a daura tufafi na garari shikenan wannan duk babu ko amma wanda yake komon salahar mutum da halinsa na gari to kuma sai ga cewa mutane ba su damu da shi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah yake sa albarkar aure ya kasance babu ita da yawa sai a je in wannan ɗin aka kalla sai ka ga galibin matan da suka fi shan wahala a duniya su ne matayen da suke wajen waɗanda ake ganin sun fi kowa kuɗi ko sun fi kowa mukami su suka fi shan wahala sai dai ba za su faɗa ba ke wahalar ki kina rigima ne cewa za a miki a tamfa wannan sallar ko ba za a miki ba ita ba ta da wannan matsalar akwai atamfofi babu iyaka a cikin abin nan dinta amma ba ita ba miji ce wata shida mijin baya tare da ita da ya shigo gida yana gindin talabijin ya bude wannan channel ya bude wannan channel ta zo ma ta ga yadda shi ina yi ne ya banza da ita ina ne da Allah na lafiya lafiya ya bude wannan channel ya bude wannan channel haka zai ki ko yana kan kwamfuta wata shi da ba ruwan shi da ita idan ta yi azuma bai sani ba in ba ta yi azuma bai sani ba ta canza atamfa bai sani ba wata atamfa ta sa wanda ya saya wanda ta saya da kanta tun bai sani ba to kin ga wannan ita take konuwa a zuci take cikin wahala ga ta da atamfofi masu kyau tasbih za ta je gidan biki ku yi awarta a ba ta ciki na ciki idan ta je aka haihuwa a wani gida har murna take ita yaushe za ta haihu da mijin dan baya kula ta to amma yawanci mutane ba sa gane wannan sai kasance wannan riba ta rayuwar duniya ita muke kallo kadai da sauransu ita kuma rayuwar duniya titi ne na zuwa lahira da haka dole mutum zai kalli wanda titi yake kai wanda zai kai shi lahira din Kar ya kasance a duniya din mutum ya kama titin da ba da yake ba mai kyau ba da haka ya kamata ku kiyaye wannan ina ƙara jaddadawa cewa ko mahauci ko wace irin sana'a mutum yake da in ta yi sana'an nan ta halalce yanayi nemi aure za a bashi al'ada ce mummuna ko maguzanci ne cewa ba za a baiwa mahauta aure ba wannan bai dace ba cikin addini Sakaram Allah don ta kayi wannan bayani wani dan waye ce to Allah ga ta malam don Allah bari mu tuna maka mata yawanci suna neman addu'a ta cewa Allah ya ba su miji nagari to me zai faru idan ahlus sunna ya fito mai addini in suka leƙa yana da gida ne a'a baya da shi a sai dai gidan haya Mata shi nawa ne ƴaƴan shi kaza a gidan je shiga cikin wahala da zaran wani daban ya fito wanda ko ba ahlus sunna ba kamar da ka faɗa shikenan kawai sai su aura kuma daga bayan sun je suna sha wannan wahala din sai su dinga rubuto wa wancan ahlus sunna din na daɗin cewa wallahi gashi yanzu na nadama gashi yi kaza gashi yi kaza akwai irin wannan guda ɗaya biyu uku wanda muka shaida irin wannan magana to saboda haka waɗanda za su ce a yi mana muna muna neman maza nagari yi mana addu'a Allah ya sa mu samu aure to wanda in aka samu mai addini din nan to shikenan a haƙura. kamar da malam shi ya faɗa yanzu to ai mun kowa ba ba haƙura ba to kuma za a zo a shiga wani hali kuma wanda yake nagari yawanci aka fice ke kan matsalar ce tana da kyau a kalle ta da bangarori guda biyu ba shakka na yarda cewa komin yadda mutum ya fahimci sunna yake ta riko da sunna kuma yake kiyaye dokoki na Allah za a ba shi aure ne idan yana da abin da zai ciyar da matar yana da inda zai ajiye ta amma idan ya kasance yana da riko da sunna yana da azumin litinin da alhamis ga itikafi ga kiyamul laili amma ba da aikin yi kaga ba za a ba shi aure shi kuma kare da haushi ce ya gani ahlus sunna na rasa aure ba don kaga akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wata mace ta zo tana neman shawarar ta zawarawa guda biyu sun mutu sun fito wajen magana aurenta a ciki akwai Muawiya na biyun su kuma shine Abu Jahal tace cikin su ya kamata in aura manzo Allah ce ko ɗaya karki aura ko ɗaya kaga sahabban sa akwai sunna da ta ji sahabi yanzu akwai wani ahlu sunna yanzu a ban kasa da ya fi amma maza Allah ce ko ɗaya kake ta tace saboda me ita Abu Abu dukan mata ke sandarsa tana kan kafadarsa kullum jikin wani abu babu wani maganan wa'azi kawai duka zai ita ji ko ba zan baki shawara ki zai ci duka ba inda a ce zai fara da mataki na wa'azi kafin a zo duka to wannan da yace Muawiya ko bai da kokobo wahala zaki ta fitar hankali to kaga <laughs> idan muka kalli wannan hadisin ya zabi kenan saboda haka akwai akwai ahlus sunna da zaka ga mutum yana da yana yana da riko da sunna da ka ganta kan ahlus sunna number 1 to amma bai da aikin yi wani kila ya rena sana'ar baya yi wani kuma a'a yana da aikin yi amma aikinsa na iya rike mace ɗaya ne kadai wannan kuma na faɗa cikin tafsiri duk mutumin da halinsa rike mace ɗaya ne kadai ba zai iya rike ta biyu ba ganganci ne sai zai kara ta biyu ko ta uku dan kaddara in baka da halin ai ubangiji ta'ala ce kai hakuri har sai ka samu to ashe ko idan kana da ta ɗaya amma kana son ta biyu kuma baka da halin ta biyu yi hakuri har ka samu da abinda Allah ce wali yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wato waɗanda ba su da ikon aure mu su yi hakuri har Allah ya wadata su daga falalinsa ko manzo Allah ce su yi azumi in mutum baya da shi to kai kana da akwai guda ɗaya ce amma kana son ka ƙara da wata to amma ko baka da halin yi ba za ka so kawai ka tana dogara ga Allah zan yi aure ba wannan ganganci ne dan shi ke kawo matsaloli da dama amma a'a mutum yana da aikin yi yana da samun sa wanda za a iya rikewa ba ya bawa fallasa biki rasa abin da zaki ci ba sai dai bai kai irin na gidan su wance ba biki rasa tufafin da zaki daura ba amma bai kai irin na gidan su wance ba wannan dama haka sunan rayuwa take ubangiji ta'ala bai sa mutane su zama daya matakin su na tattalin arzikin kasa da samun su da abincin su da suturar su kawai ya zama uniform ba dole wani ya foni ko lokacin sa bai wani ya foni amma abinda ake gudu shine ke dauka cewa ke dole sai mai hali kaza sai mai hali kaza kin riga kin kasa mazaje din kashi kashi ga wanda yake mai matsayi irin na kaza ga mai daraja ta biyu ga mai daraja ta uku ga mai daraja ta karshe wanda sai an rasa kowa a kula shi to wannan shine wato ba ba a matsayin addini kike kallo ba kenan sai Allah ya baki mai daraja ta ɗaya din komai kike so zaki samu ya baki kuɗi ya baki kuɗin zumunci ya komai shi kadai kawai zaki rasa amma fa komai kin samu amma shi kadai ne zaki rasa ko kuma shi din gashi naki ne amma kuna sharing da waɗansu a waje sun ga dama su bubbo miki waya su faɗa miki bakar magana su ce gashi a wajen mu ba zai zo gida ba yau kuma ki ga bai zo din ba akwai mata na waje da suke da wannan hawa din har ta bugawa matar gidan waya ta ce gashi a nan gurin ya kira da magana yau sai dai ki kwana MC gashi a nan ba zai zo gidan ba muguwa wai ita ce muguwa ba wata ta miki muguwa <laughs> wai kun ta miki muguwa kaga wannan ai jarraba ce ta ubangiji kuma ya zo gida kina ɗari ɗarin ki masa magana ba kiyamun lalibi ke balle tsaron girma shi kina ɗari ɗarin ki masa magana dan ki ba ki son a farki ta canja kallar miyar ki ta canja da haka zaki taimaka masa ladabi kuma ba su ki kina taimaka masa ladabi ba ruwan shi da Allah ko manzan Allah ya kauce ta farkin manzan Allah amma kina tai musu biyayya wallahi waɗansu matan kamar irin wannan mazan ba suka taba yawa suke wa biyayya amma salihi bawan Allah shi ya fi shan wahala wajen mata su suka fi ma. kai ka ce addini dandanan ka aya dandanan yi wani kaza to kai ne zaka gane kuskuren ka daga baya a wurin su fa gani suke wato kuskure kai da ka dauka cewa wai kai sai aya sai hadisi sai kaza sai kaza su dai kawai wani wanda zai shigo tun daga kofar gida a madadin sallama ya fara shigowa da ashariya to sai ai shiru ai ladabi ba dan Allah ba yawancin ku waɗansu daga cikin ku haka suke amma akwai mummunai kanatai waɗanda suke nagari sai dai kuma tunda ba a rubuce ki akan goshi ba za a iya ganewa ba eh ba kama ba ce ba wata din zaka ga cewa eh da cikakken hijabi amma wallahi in ta je gida tana gasa miji ta abin tsiya sai yayi kamar ya kuka haka ne lamari yake ma'ana dai waɗansu sukan ɗauka addinin nan wato a cikin tufafi din yake ko kuma a cikin kaba ta waje mazhar da mutane za su gani in namiji ne sai ɗauka a da barin gemu din da rigarsa bata wuce idan sawo ba da komai ko shakka babu wannan sunna ce kuma haka ake so namiji ya zama amma sai dauka wannan ne kadai addini ba mu'amala ta gari ba hali na gari ba kaza ba kaza ita ma matar wata sai ta dauka haka ne wanda wannan dukkan kuskure kurakure ne da ya kamata mu gyara mu canja wato a sami canji a cikin lamuran mu a sai takarda ta gaba mai ita ta ce to Allah gata mala ni akwai abin da yake damuna ta ce mijina in ya dawo daga wajen aiki ko kuma idan ya zo da kaya nakan yi gudu in zo in karɓe shi kuma in rungume shi mishi a yoyo. To, amma kuma idan ya zo da abokan shi, sai ina jin nauyin in je in yi masa irin wannan abin da nake mishi ne kaɗai din, Kuma in ban yi ba kuma sai ya ɓata rai a makalla to shi zan yi ne a karmakalla. ku saurara na farko dai Allah saka miki da alkhairi bisa ga abin da kike yi sannan na biyu ni a shawara ta ko da sun zo dan dai ki je ki tare shi sai dai ba duka komai kike masa ba ke da shi ke kadai ba duka zaki masa ba lokacin kuma a gaban mutane to amma Allah kalla kar ya rasa duka bai samu duka ba bai kuma rasa su gaba ɗaya ba wannan din zai sa su kuma din su ma su je gida su rika jin haushi su je a yi musu a gida ko wani ya je faɗa a gida shi ma a yi masa duk wanda ya ji haushi ya je gidansa shi ma a yi masa mun sa akwai wanda a gida din ba a yi masa shi ba to sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam an yi magana na isa ce shin yanzu akwai gurin da za ka je waɗansu malamai a ce za a karanta yasin ko su su karanta ko su ko kuma su ce kai ka karanta don neman biyan bukatar ka a yi wasuli da ita to amma sai a ce fa sai an yi yanka tukuna wannan haramun ne kaulan wahida babu wani abin da za a karanta ko wata addu'a da za a a duniya a ce sharadin ta shine sai an yanka duk inda kuka ji wannan ko qur'ani aka sauki ko sauro ba za a yanka ba ballantana wanda akwai ko wani abin kawai malamai suna damfarar mutane ne wannan duk karerai ne da bidowi da mutane suka kawo cikin addini cin naman wannan abin da aka yanka ba a karamar Allah idan kuna makota da irin wannan suka yanka suka ce ga Allah mafi kyau kar mutum ya ci Allah mafi kyau dai mutum ya kaulace masa shi ne abin da ya fi dacewa dan ka nuna wa mutane kai musu inkari dan wani lokaci in zaka yi inkarin wata barna sai kai irin wannan fito na fito da ita din gaba sannan ka yayya kansa eh To sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana cewa, akramakalla mu ne muka tsinci kuɗi a gidan biki, sai na gaya wa ƙawaye na in suka ce ake shiru kawai, in ba tambaya ba shi kenan sai mu rabe. Shi kenan can sai suka raba ɗin. Can yamma ta yi za a tashi tafiya ta ruwan laika jikanta na yare, ita ce jama'a da Allah ba wanda ya ga kuɗi na, ita ce to gashi an yi cigiya. ni dai ga nawa don Allah kawo aje a mayar mata a tsoron ta nake ji kaza kaza kaza sai suka biyan ta ita kuma zuciyar da riga kare to aka ramaka Allah sai suka rinjaye ta dai aka bar gidan bikin haka to yanzu dai abin yana damunta ita wannan ita kadai wanda take zartsinci kuɗin to wai yanzu zuwa za ta yi ta nemi wannan matar ta ba ta nata na gefenta ko kuma wajibi ne ta ba ta halla wannan mugayen kawayen nata a karmu a na gefen ta kawai za ta bayar in har za ta iya samun ta ta je ta kai mata na gefen ta to ta ce mata yaya sauran yana wajen su wanke da wanke ko kuma a a'a kar ta yi wannan dogon bayanin dan sai ya haifar da wata rigima da tashin hankali abinda za ta ce ita dai a cikin kudaden nan da ake jin tana jin cewa sun karkasu ne kashi take amma dai ga wanda ya ita ta gansu ko suna hannunta dahir ta bayar ta dai san dabarar da za ta yi ba sai ta hada husuma ba amma su waɗancan da ya kamata ta same su ta ce to wallahi ko ku kawo naku ko in je in fallasa wallahi ni dai zan bayar kuma wallahi idan ba ku kawo naku ba zan je in fallasa to wannan kila sai su ji tsoro su bayar sai a je a biya wannan ya fi don wannan ha'inci ne don da ka'ida ba wai da mutum ya yi tsuntuwa zai cinye ba sai mutum ya yi cigiya sai mutum ya yi cigiya har tsawon shekara guda mutum zai yana cigiya kafin ya halatta ita abu wani mutum ne wani dan sane ne ya yi sane ya yi mutum sane to kuma da wani jami'i ya ganshi irin nan tsohon ga'an nan sai dai kama shi sai ya ɓace kudin duka sai ce to wallahi ni an masa sata na ba sa sata kaji kaji na ga maka ba baba baba to akwai ina kudin ka sai ce babu sai ce to ga wannan saurayi na wajen wancan mutum ga gashi ga can ba shi saurayi na wajen shi shi ke da sai maza maza sai <laughs> inda za ta fallasa su kan zai yi kyau ka faɗa musu cewa in har bata ba su bayar ba za ta fallasa su hakan zai yi kyau sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam wai waɗansu suna cewa wai naman kare da naman gafiya da na kuliya da na kura wai duk halal ne a karamukan nan a'a na kare haramun na kare haramun na'am sai tambaya ta gaba me ita tana cewa shin Allah ya gata malam ni ne mai gidana ya yi tafiya a kafin ya yi tafiya sai ce in kama mana haya na wata biyar sai na ce ba da kuɗi ko ta kayan ɗaki na siyar in kama haya in biya mana kuɗin haya zai biya kuɗin haya sai na ki shi kenan sai ya yi tafiya ba sallama kuma shekara biyar kenan a karamar Allah shin yaya hukuncin aure na shin zan iya zuwa yi aure ne ko kuma idda zan yi ko kuma takaba ko kuma yaya zan yi kotu zaki je na'am idan kika je kotu alkali na da ikon kashe auren ya kuma baki takarda ta cewa kotun unguwa kaza ta wuri kaza karkashin alkalancin wane an kashe wannan aure sai ki zo ki idda idan kika idda sai ki auren ki ko da ya dawo ke ba matarsa ba ce sai tambaya ta gaba tace shin Allah ga ta malam an ce duk wani aikin ibada baya kan mahaukaci to idan mahaukacin ya ba haukar Allah da annabi ba ce ya sha waɗansu ƙwayoyi ne suka haukatar da shi kuma daga baya zai samu lafiya a cikin ibadojin shi game da azumi da kuma sallah wanne ne zai rama ko kuma zai rama ko da mutum shi ya sha wani abin da ya gusar masa da hankali to dai ba zai yi wannan ibadar ba ba za a ce ya rama ta ba sai dai a nan gurin akwai bambanci tsakanin shi da wanda larura ce Allah ya dora mashi shi kan rashin yin ibadar ba zai sa ya samu zunubi ba amma wanda shi kan shi ya abin da ya wa kansa ba ya kaga rashin yin ibadar zai sa ya samu zunubi kenan shi ne bambanci su amma dai ba zai rama ba sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa ya'ya ne guda biyu 'yan mata suna makaranta suka ce Allah ya kasa malam ka dan yi wa'azi ko da a wa'azin maza don ta ce wata kila yana zuwa yace ya hana mu sakat akramaka Allah baya bari muna fita baya bari muna zuwa wajen wa'azi kuma mazan mu na aure ma su kusa su nemi mu yace a sun ce ba za su yi aure yanzu ba suna makaranta alhali kuma ba mu muka faɗa haka ba in mun je makaranta din in an yi magana mu ce ka je wajen baban mu in ya zo ya ce kai sun ce suna makaranta ba za su yi aure yanzu ba kuma ko ziyara ma lamaka Allah ya hana mu zuwa wajen ƴan uwan uba ko ƴan uwan uba ƴan uwan uwa ko ƴan uwan uba to shin lamaka Allah wannan hali da muke ciki a har ɗaya daga cikin ƴar umu tana mishi mugun addu'a to mu ko mun rasa wanda zamu je mu ga yawa muka ce a'a bai kamata a yi mishi mummunan addu'a ba mai ta roƙon Allah da ya gyara halin shi kuma wannan a karɓar don Allah a taimake mu a ɗan faɗa a cikin wa'azin maza. Insha Allah ta'ala za a faɗa in dai ban manta ba sa. Na'am. wani ya rubuta wato dai yana da kyau mutum ya ɗauki mataki din akan ya'yansa ya lura da zirga-zirgar su saboda yanayin yadda tarbiyya ta barbare a halin yanzu amma wannan baya nufin kuma shiga haƙƙin su hatta wurin karatu ba za su je ba ko su je zumunci wajen dangin su ko yan uwansu wannan kuskure ne ko shakka babu mummunan uslubi ne ta fuskan tarbiyya sai tambaya ta gaba wata 'yar uwa ce ta rubuta wata doguwar takarda amma sai da takaita tambayoyin saboda akwai alaman amfani a ciki sun ɗauko tambayar kawai an cika fuska guda kuma an juya nan ɗin ma an sake an sake ci gaba da rubutu to amma a maganar da take akrama makalla, ita tana bakin ciki ne an je an mata tiyata mijinta da ya kai mata da ta haihuwa sai aka kai ta asibiti sai aka ce za a yi mata tiyata sai ta ga maza ne suka zo suka kewaye ta sai ranta ya ɓaci sai ta nuna ɓacin rai to ba ta sani ba da aka ɗan mata wata allura shi gane sai barci shi gane sai ta tashi ta ga kawai mazan ne suka yi mata siyasa to sai bakin tike ya kama ta sai ta zo ta cewa mijinta dama tana da ilimi ta ce wa mijinta don Allah ka bari in koma makaranta in je in kama hanyar tuta don duk abin da requirement din da ake nema ta ina da shi to abin bakin ciki wai sai mijin ya hana a duk requirement da ake nema wanda za ta yi ilimin dokta tana da shi amma sai mijin ya hana don Allah a yi wa maza wa'azi irin wannan din don Allah su bari don ta je su rufe jirin mata na musulmi wato kaga wannan a aikace dai ya kamata da ya fahimci matsalar tunda dai gashi yanzu ita ce matsala ta kama kuma dole ya tafi ya barta a hannun maza din wanda wannan kadai ya isa ya sa a gamsu cewa a sha akwai bukatar mata din su yi karatu na zamani ko musamman wanda ya shafi bangaren kiwon lafiya to matsalar da ake fuskanta a nan wato waɗanda suke karatun sukan so karatu kadai ko da tarbiyya za ta rushe a ciki ko da za a samu waɗansu illoli waɗanda kuma ba sa son karatun su kuma sukan yi faɗa da ba sa son karatun to amma dalilan da suka sa ba sa son karatun sai su ki tsayawa kan yaya za a bi a warware su shi kuma ba kamata ya mu ce ba ma son karatun